su wane in gaya mu sai ya aure kuma aure ku aure don dama kada ku ji da wai ko ya zo ya same ku ya ce zai gaya muku zancen zai yi aure ku balbale shi da irin masifan nan taku da jaraba ku da kuka saba ku hana shi sakat har ku ja masa ciwon zuciya ya je ya mutu ɗana ku kashe min shi dan zai yi aure to shi yasa na ce ni bari in fara zuwa in shaida muku kafin na san yau komai dare ya dawo gidan nan zai gaya muku to ku bi shi a hankali sannan yan nan da zai aura irin haihu wai tsaya mama ko wannan magana kike da gaske ki ko wasa kike da ni bai mun kama da maganar da za a zo a gaya mana ba me yasa shi basirin bai gaya mana da kanmu ba sai abokiyar wasan ki ce ni ko na taba zuwa na ga miki zancen banza mara kunya fitsararriya to gaske ne babu zancen wasa a ciki inda ni ba abokiyar wasan ki bace kuma babu zancen ƙarya a ciki kuma ba zai zauna da ita a gidan nan ba ba tare za ku zauna ba balle ku sara masa ciwon zuciya ita ma ku kashe bin ita ehe su ba zai iya zauna a wani gidan zai kama mata ta zamanta ko ku je ku karshe masifa ku da bala'in ku a inda Allah ya ajiye ku tunda haka kuka zaba wa kanku to ita wannan ya kuma da zai aura irin haihuwa ce dan uwarta kadai ta haifi 'ya'ya sun kai su kansu a cikin uwarsu sun kai wajen goma sha kakasta kuwa wacce ta haifi mahaifiyarta ai sai da ta haifi 'ya'ya masu rai kwaras ashirin da musi in gaya muku to don haka kaga yana da kyau ka samu iri To, da ba na baku wata uku ba? To yanzu ko ku kai wata uku, ko ku ciki a wata uku, ko kada Allah ya sa ku ciki a wata uku ya wuce. Bai daman ba, Allah ya ba basiri matar da zai aura ya je ta samu haihuwa. Na shigo gida in ji ana oyoyo oyoyo au. A'a yo me haka? Ai abin da ya rage miki kawai yanzu sai ki ki haɗe zuciyar na sai ki bindiga ki ce tau. Shikenan. Kin ga mama, ba da sani. To, da wa zaki ba shi zan yi ai baki isa ba dan na zaki kashe min shine kika jan ido kamar kin haukun nau dan na zaki wulakanta zaki wucin mutunci to bismillah da ni da ke mu zuba ya zo ya gaya min ya ce ga abin da kuka yi masa ku ga abin da zan yi muku a cikin gidan nan kowace ta tattara ta bar gidan ma dan ma kun ci arzikin na na roƙe shi na ce ya kyale ku tukunna ya auren ya kama mata gida ya kyale ku shi da za a yi min wulakanci za a ce za a same shi to ki masa abin da za ki masa ki ni da ke mara kunya kike wani kike wani daga zuciya kina za ki bindiga ki ku fada put ki mutu dan bakin ciki sai yayi aure salamu alaikum sannu a aiki da ala na zo wajen unganku ku. ko ba shi bane wancan to ina neman shi Allah ya taimake ka kai ba kuwa to barka ne na ina yi ya laka na gajiya daukan waya kuma ashe yana da wuya a wajen ka a ba haka bane wani lokaci na kan bar waya a salon ne saboda tana dan dauke mu hankali ban gane ki ba to ni dai suna na Sailuba au ke ce da kika bani kyautar katin ko kaga ga ban yi kama da murya ta ko? Eh gaskiya dai ba haka nayi tarin zan ganki. Zo ka je Usman, ka je ka siyo mata kuda ne mm. a shagon Ali. Wallahi ni mm, mm, ba zan sha komai ba, na ƙoshi. Ba ranki daɗe. Ya ke da kika ɗebo rana da wannan uwa ƙura ki je ba zan ci abu mai sanyi ba. Kai, kai ka ɗebo mata ƙura da rana? mutumin da ya zo a mota ba irin ka ba mai dabowa a kafa amma ka kalle shi ka ce ya ɗebo kura da rana yanzu dai na kawo ɗinki eh to ina kayan suke suna mota to bari dan litiye biki ma sai ya dauko ko a'a dare ya bari mu dan je ina son magana da kai daga nan sai mu kwaso ka to shi ne fara to ba da komai Thank you. na lura dai baka gane mutane gashi na gane ki kuwa da shiga mun kwatanci baka gane ni ba ka tuna wata rana da daddare wajen ring road wanda ka tsaya ka ce maka mata ta yi faci ka ta yadda au au au na tuna ke ce ni ce ka tsaya wa maka godiya ka gudu ko ko Allah to a lokacin a tsorace nake ni fa dai kawai dan dai na gama ce sai yasa na tsaya saboda kaga ba za ka gama cikin wani hali ka ki taimakon ta ba amma ba dan haka ba gaskiya lokacin ni fa ban yadda da gurin nan ba ban yadda kuma da ke ba <laughs> wala tiran da ke ta neman ka in maka godiya family na masu suna ta neman ka su gode maka a na sarki ai ba damuwa wallahi kuma musamman ma yaya ta to ai ba damuwa na ganin in dai ku samu lokaci za ki kawo ta shago sai mu gaisa ku a sai dai kai ka je gaba shi da har gida ka samu lokaci kai ya gida to ba damuwa za dai mu gaida za a yi insha Allah to shi ke eh ina dinkin shi na eh, mu je ciki ko sai mu dauki jami'a to shi kenan Assalamu alaikum. Anti? kina kicin. <laughs> Wala na sauka gida lafiya, ƙarfin yin ce in kira in gaya maka. babu komai to shi ke kenan hmm. Anti, bari in zo in baki labari. Hmm. Anti, me yake da tsana? Abin da ya sa bai kawo kullum kullum shine. Lallai kam. To ya. Wani labarin abin da ke cikin zuciya. ta almishirin ki. Gwada fari kalkalkalkalkal. Na haɗu da mutum. Mutumi na. Wa kenan? Na wani mutum ne tun ga baki labarin shi wanda na ce miki ranar da ta yafi samu tsaya da ta ya tsaya gyara mu amma ya ƙi gudu. Ya ƙi bari mu sallama? Mm-hmm. Na gane shi ko haɗu ne? Yanzu ma ai daga wajen shi nake. Shi ne dai wannan tilan nan turawa dubu biyar. <laughs> Ni na san banza ba ta kai zongo kasuwa. Kwanan nan fara aiki ta karu, yawan wani ki ta karu, farin cikin ki ya karu a cikin gidan ni na san akwai wani abu da farin ciki a goyi. To tsaye amma shi ya gane ki? Sosai ma kuwa. Ya gane ni, ni mishi bayani. Ya ce ai abin da ya sa nan bai tsaya ba saboda mutanen duniya ba abin ya ta shi sa wai. Gaskiya ne, duniya yanzu ba gaskiya, mutane ba su da yadda. Mutane ba su da gaskiya, most of them ba su da kirki. abin sai dai a hankali ya dai ko an gamu ne sosai ma kuwa <laughs> to alhamdulillah ki ce yanzu dai za a iya gaya umma kenan antin ba yanzu ba bari ya ce da zo gida ya ranki ya gaishe ki tukun ki bari idan ya zo tukun ki gaishe sai ki na nan gidan zai zo ya gaishe ni kai ina masa marhaba ina masa marhaba lale marhaba ina jiransa anti insha Allah ina ji a cikin zama na ba aure ya kusa zuwa ƙarshe insha Allah rabbi wannan karan kan wannan za a daura da shi da izinin Allah